اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوم ترن شابير جوة بقي وترجم هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبوتا بتاريخ أولى أربعين دقيقة الله تعالى مكروه أني من داشيك da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa za mu tashi shafi ɗari biyu da arba'in da biyu sai dai mutane na ya kun tara musu wuri guda ɗaya ɗari biyu talatin da tara eh ba a yi shi ba faɗo eh? ban faji farkon ba eh, eh walau kun tusko kabaltar min amri in ji ummuna inda na durfafi lamari da wato a lokacin da annabi ya mutu da ka tuna ta faɗaka ta manta karatu inda ina sane tunani na na tare da ni game da lamarina masta da barto da ba zan yi baya baya ba da na san wannan haƙƙi na tuna da shi da ban yi baya baya ba na gasalan nabiyya sallallahu alaihi wasallam ba wanda za ta wanke don Allah sai matansa to amma lokacin kafan irin wannan mutuwa tana duka a yanzu in ana magana mutuwa annabi hankalin ka haka shi dole yau haka aka da ke sama sama in dai har aka tuna mutuwan annabi ta tumu to wannan za ka je bakin ciki ya ishe ka to ba a ce to lokacin ta ido ce ta manta wasu abubuwan to ga nan yau almayitu yantasiluhu aqaribuhu Khadija dai rannan eh, duk abin da aka fafata a kan mace za ta wanke mijinta ne, miji zai wanke mata. Aka koma mata iri-iri. wanda a kafafa ke tsaya a'a wacce ta gama idda a'a ta yi aure ta yi kaza a'a aka farko abubuwan da ma mu ba za mu iya tuna su ba amma shi ne littafin da yake yana na tsaya tuna su yanzu za a je matashi na biyu daga mai wanke mamaci قال المصنف ثم أقرب أوليائه sannan mafi kusancin masoyansa mutum yana da masoya kuma na kusa akwai masoyi amma na nesa ne akwai masoyi na kusa ne ya dunkule abinsa ya wuce sauran sai ka gano da kanka waye na kusa masoyi yake wa fi hali adami zauji lokacin da ba miji ko abokin zama sahib alhaqi al-awwal mai ba na tsaya fi takfili zaujihi wurin wanke dan uwan shi dan takilu hadal haq wannan haƙƙi za a ɗauke shi ka saukar ila a tsari bilmayyaki yanzu da wancan karin ai alƙali ma miji zai bawa wanke matarsa mata da ainihin ake ba bawa wanke mijinta ita ce ainihin da abin nan guda ɗaya ka koyi zama da manya ita bi dama ka ka dubi hagu ka ta ce hakan eh, haƙo ila a tare da bayyaki saboda haka nan a ƙaribul mai fayuqaddimuna ala ghairihim su yan uwa a ƙaribu ana gabatar da su kan sauran jama'a fi tagfili wajihim wurin wanke makusancinsu albayyin wa zalika hasaba darajati qarabatihim minhu daidai da kusancinsu daga shi wannan wanda Allah ya wace kawai sai a ɗauko abin al'awwal fal'awwal mataki mataki har yanzu ba a ce komai ba fa yuqaddamu al-ibnu sai a gabatar da ɗa wurin wanke mahaifi sai dai kaga ɗa ba ƙarami ba aka ce kana da irin manyan 'ya'yan nan za a wani Allah ji kan mahaifin Dr. Awal ya ce ya riga ya rubuta awwal Dr. Awal da zai wanke shi shi zai mutu Allah, shi zai sa shi a kabari shi zai yi kaza sai fashe da kuka yi koka yi koka yi koka ce haka Allah ya kaddara a mu haka Allah ya kaddara amma da shi tsarin da ya tsara wa rayuwarsa kan ne zai wanke shi to kuma ina sai ga shi ma ba mutu kusa da inda ma mahaifin da wanke shi ba tun da kan yi mutu Abuja bai je ba sai dai yan uwan ne suka je to kaga mutum wanda ita cancanta ya wa mutum wanka to ɗan shi kaga nan ko da komai mutum na bukatar a samu ɗa mai addini shi don in ba za a yanzu in ka kalli ɗanka ka ga halin da ke ciki ke kayi wannan kan yin wanka wanka dai bai sa komai amma dai ya kamata ka samu kin tsatsakin tsatsamana wannan na ɗaya daga cikin ake son mutum ya samu ɗa na gari wanda dai duk abin da mutumin kirki ya daduma ya dankuna ana ga zai ɗan albarka kuma ya san yadda ake kaga kenan in da sai samu ne karatun nan da ake yi mutum canta ƴaƴansa na nan ko Matan fananan nan tsakiya ta samu iyayen na sannan jikoki ma na nan kuma sun eh, sun yi la'akari da wannan al'amari ko kaga idan mutu don duk da ba muka mutu to ban sani ba da yake na da ku ko ne ku da ni to amma mutum ya koma can ƙarshen sa da an gudu ya taso ya kawo nan shi kaɗai ne an gudu maganar nan duk da ake yi sai ka ga eh, kawai in mutum ya mutu ƙarshen ta sai su koma su ɗauko ni kafet ɗin su je su yi mutum wankan da sai a kafet saboda haka nan wannan da ya so samu na ake in kana addini idan ɗan uwanka ba ka fara yi ba kawai da a zai amma alhamdulillah mutum za shi aljanna ko da yan kafa sunki tsakanin mutum da Allah ba alaka ba sai an bi hannun wani da kai sai ne kake hulɗa da Allah in ma wannan hulɗa dukkan da su ma in ma kai suka yar a inda suka yar in Allah ya da kai shi kenan kuma ba haka ke so ba al-awwal fal-awwal fa yuqaddamu al-idnu umma ibn hajjika da ba shi wani ce ko ni ba su yadda za ba ƴaƴan ba su da hankali balle jikan amma akwai masu ƴaƴa masu hankali wallahi la wasu alƙa ba su yi ta kasan ka kwace ɗan sai dai ba dama a kwace haka Allah yi ai ma roƙi Allah yi ba kama ka kamar yadda ba wani wa in fasala duk nisan su da jikan jika da jikan jika sai dai na san dole ga aka gana wannan barakwai to yanzu in nan ya ga irin yadda suke wannan aka ce maka wannan jikan ka ne sai ka ji nauyin gabatar da shi a wurin mutane ka ce wannan jika na ne Allah bala sai ka ji nauyi sai jikan ka ne jikan ka da irin wannan shigar da ka? wannan ba ka ce wannan naka ne thumma yalihi bil abu sannan uba ne na biyu idan Allah ma tukawa ƴaƴanka ne martaba sai jikoki idan waɗannan babu su to sai baba baba shi ne rakamu tsani shi ne an mai wani jika jika haka sabakuna hmm, hmm, hmm. shi ne safalar sannan uba mukan al'adarmu inda uba ɗa ba zai iya magana ba sun ma yalihim al'abu hmm? ka uba ba ɗari dole ai jika eh eh sama hatta ma asfala babu wani komai nisa sannan aka bi dan uba baka ga uba na da kafa ba ɗa ya kaɗan shi ɗa bai da kafo jika ma bai da kafa dukiya in ka mutu in Allah ma cikawa to ɗan haka zai tsaya yake kowa ya ɗauki nashi yake idan zo a na maka naka ana da ɗari mai wuce. garbace kowa zo ga naki can a matsayin mata fi ku ɗauki ɗaya bisa takwas da bar mana kayan mu to kan kwaso ɗa jika idan babu ɗa jika shi ne zai tsaya ya yi ruwa ya tsaki a kan dukiyar baban shi ai ka ga wanda ita ce shi kamata a ji aiki ne saboda kamar jika nan haka ya zai tsaya saboda ko da ana yin abin da yanke ɗari na ka dole ina da shi shi ma ya aiki a kan wannan ya bi ɗaya bisa shi ɗanka ina kakanmu ita ma ɗauki nasu ina waye ɗauki sauran da shi da ƴan ƙannan su su farkata su fassala kayansu wannan an fi cinci na musu sun da kai maka je ka gado maka can da ba su kuma ku zama ba abin nan ba wa ba a ko bayan da martaba ta uku al'ahu da gairin ummi dan uwa ba li ummi ba ta yanzu ana fifita dan uwa li ummi akan dan uwa li abdi go an fi shiri da shi kai akwai mai fifita dan uwansa li ummi a kan shakikinsa kuma yana hannun li ummi to banda li ummi li ummi ko ta kwata da abin nan anan tunda a ka'idar musulunci bangaren uba ake bi ba bangaren uba ba saboda haka nan sai dan uwa dan uwa ligai li ummi banda li ummi li ummi bai da haƙƙin wanka in ma zai zo da zai a wata martaba sai dai irin kila aka samu li'ummin nan yana da wata niza ta daban malami ne babban malami ne to ka ga saboda ilimin sai gabatar da shi amma ba kawai na ilimi ba abin yi juye malam kuma da ganin dangin wajen uba so suka fi nan shaɗan ya aiki don sai ka ga ɗan uwan mutum ne abdi Malam kalan ba su da dangantaka da juna waya bihin daga ɗan uwan kaga ɗan uwanan an san akwai shaƙiƙi akwai li'abdi in shaƙiƙi na nan ana gabatar da li'abdi idan li'abdi in cikin su ko wani fi girma wani ganin take kawai ɗaya zai ɗauki tun da martaba su da illa shaƙiƙi na da bambanci daga nan waya bihin ibn al sai ɗan ɗan uwa to idan babu wa'in nan gaba ɗaya babu wa'in nan sai ya shilla martaban sai ta koma kaka hmm. eh? ana magana ya zama umbi ai <laughs> magana masu yi mamakin ba don biya ba bi'a ta kawai da na kalla zan yi mamaki ma kai mamaki wannan amma dan shakiki in yanzu kai mutum dan shakiki na haka ba ka rasa jariya shi kulli mai sai dai zai musu daidai ake haka ga daga dan uwa nan ku shi yana da gidansu kalli ummi ba gidan yake ba shi kawai ya zama gaisuwa ya zo ya zauna ya game ya game ya game yana can gidansu shi ba ɗan gidan ne ba kwata kwata li ba ɗan gidan ba ne ba shi ku wannan aki ɗan aki ai kaga ɗan gidan su ɗin to daga nan za a harba magana zuwa kaka yan uwa suna gaban kaka nesa ko da ba san nesa ainihin ba da kaka yana iya bambantuwa ta wajen da aka samu rikici kaga kaka da zo in ya zo gidan zai zo da kika wajen hudu kawai hau ta uba in yana so kawai je ya hau martaban rasulusul zaki in ya gama su rabo yawa ko ya rikice ya koma yake yau musharaka za a yi ina zai fi samu a gado shi za a zaba masa don haka nan eh, me yake da suna eh, Dan ɗan uwan ina gaban shi wal jaddu sai kaka Kakar kasan ya fi direct in daga kaka daga nan sai baffa wal amma sai baffa sai da aka je kaka aka dawo kan baffa ɗan uwan shi ma ɗan uwan ne tunda babanku yana da yan zai iya babanku yana da kusan duka yana da shaƙiƙai yana da li'abbai yana da li'ummai to ban da ɓangaren li'ummai ɓangaren li'ummai a datsa shi ko su suna da gidansu can ba yan gidan mu lami mutum da san dangin su musulunci haka aka zo aka ɓata mana wani rayuwa malam ko uban ɗan kallo sai dai ita da ɗan nan da waye suke da da ai wacce ta fi kubawa su kuma yana suka zama sauka shi ɗan sai ya su haka ƙirƙiro da wata dawa ta bai ta danga akan floti wani ɗan gani ne guda da suke faɗa kai tun da in ka ga dangin kana ba sa kauna ka ba wani a wani ba kana zuwa gida dangin baban ka ah, to ya zuma ana wace ke a to ya san da amma dai ka bar wanka da dan wanka da gona ko mun san dama ba ka wanka da gona ba mu saka mu noma haka zai zo da wasa da rasu ai ma na karɓe ta ni na ta zama matawa wannan ma ya zo shi kenan ka ce ko ba ko ku rike ta ya lage wanda wannan ma ba ni kudin taki shi ke nan tsakaninka da su ba addini kai rikin karatun addinin jinyo domin ƙwarnar ba ta tsaya a kan sallah ba sallah tono wannan abin da yi wannan nuna an bar wanda ita wannan mahimmanci sun abu ya wannan mahimmanci idan abu same ka su waye ita mata su yi ruwa su yi tsaki su wane ne wajibinsu ne abin ka ɗauka Allah ya sauƙaƙe mutum ya samu hauka ya haukace kada ya tafi ya tari wa'in nan da duka ya tari wa'in can da menene suwa uku ba ta kama shi da uban ila abuwa yan rufin ɓangaren uba sau su ce ina bari ba ɗan uwa yana fita wannan hali kuma sannan in ya je ya mace wani shi ba a kama da ɗan ya aka ba a kama ɓangaren li'ummai sai ya aka kuka ba shi ya taɓa ya zai ba shi ya kashe wani alal al'allu ko dole ku ɗaure shi ku ciyar da shi ku shayar da shi maganin sana kanku inda kuɗi ya yi zuwa za ku kewaye shi to yanzu shi ma na shi shi ke nema shi kuma shi ke da bukata da ku ba wato haka wannan da kun gane zaka ke wai da Allah ya za a yi mu dawo da irin wannan ta bakin mutum na da nake ke to yau yanzu wannan kana nufin wannan abin shi da a dawo da shi sai yi sai ya kaɗa kai yaro ne zai zai sai sai ya kaɗa kai shi lalle na kan da aiki hatta dangin mu dangin mu tsarin fifilan mu da yahudu sun gurɓata shi ko ɗan mulkin mallaka sun gurɓata shi idan kan ka ce yahudawa indirect kenan ala kullikum gairu da bashar ne sai suka halaka yan mulkin mallakan su kare suka halaka mu in ka tsaya kai tsaye gaba da gaba mulkin mallaka dan mara mana wannan muka koma inda muka koma dangin mutum da san dangin mutum ba wannan sallah ta kai aka taho don yanzu mutum da san sa da zai kwaso sai wuce shi in yi shiga ta matsala ba to ai shari'a ma ba ruwan gwamnati wannan ba ruwan shari'an da wannan kawai gargajiya su suke bi a je an raba ka da dangi kai kai kake kawai kai kare za a gunta ba ta ne ba ko kundi kaga daga sallah yanzu ba sallah da ya ke gaban mu da yanzu dangi ne ke gaban mu dangi ne muna komawa hmm? wannan akwai gafala kakkamanta akwai gafala sannan an gafalar da mu shekara da shekaru in kana gadin laifin dingin da sai ka dama ka daina gadin laifin dingin tun da su ma yi su aka yi tun da mun gafala ka yanzu da abin da ke gaban mu kuɗi ne ke gaban mu a ina za a samu kuɗi shi ne kawai wanda zai baka kuɗi shi ne naka kawai ma hanyar kuɗi wanda ba zai baka kuɗi ba ba ka da shi ko ya kuke da shi har ka kuɗi ce in kana da kuɗi yanzu ba ka yi dangi in ko ka da kuɗi ka da dangi sannan muka kasa wadatuwan zuci in dangin ne kana da kuɗi duk wanda ya taso ba ni ne duk wanda ya zo bani ne duk wanda ya zo ba ne duk wanda ya zo ba ne sai da kana kai ma sai ka je tsakani da Allah baka san sannan in da ka dace bai zage ka kowa ya taso dangas ba ni da kama kowa ya taso dangas ba ni da kama to kai kai ma ba tare da bayarwan ka samu ba sannan kuma ko da ma ba a ce ai eh, lalle duk mai kuɗi ya bayar da dukiya ba ai dukiyar nan ba da ta ce akwai ka'ida bayarwa yi za ka ga mai kuma bai yi dauya wata ka kaɗa da mai kuɗi don wanke ba duk wanda ya ko ka bani ne kaga dai da ka faya je kaga dai rabona da tsinke tun ba amma nan hakura to me yake nufi ya maka tsinke mata ta fa aiki me ke nuni ya zo ne ina nan nan ta kokarin samun yaure kuma da ne mutanen sun yi da ta tarke ce ga shi ga su kan ba sun ce kaza ga ne ka nema ko kuma kaza kaza da kaza duk wanda ita so haka in maganan addini ko falla zai yi in ka kira duk da wannan sai dai maka falla in ya zo sallar ka yi da sallar shi ba saboda in yi sallan ya gama ka yi karatu ana ka in karatu ya zo ka duru da masu kuɗi in an yi karatun an gama da baki ɗaya yaran su sun ci girman nan mai karatun da masu karatun sai dai in shi ne yake musu karatun da kansa in an gama ya kuka ji karatun da aka yi to kuma zo ku raba mu ta to shi na kawai kada kai wa alhaji musu zai zalgane ka ba amma dai da ya ɗan fi muna da matsala hajo suna ko kun kuma gane da kanan zai ya kamata in za ka zauna da mutum ka zauna da shi ka da kuɗinsa ba ko da misalin ka je yanzu wurin ɗan kake a ban da bukatan kuɗin motsa ban da bukatan kaza ta ya ce ka waje kai kai saboda ka samu shiga to ko kuma ya kamata ka cire tunanin ɗan wanda na maka ka cire sharanka ka nemi yadda za ka kai yadda ya zai ka ɗaukar wa kanka rayuwar ka daidai da kai in ka ɗaukar wa kanka rayuwar ka daidai da kai daidai ya samu ka daidai bukatar ka ko da ake amma ba a kasa ka lalata ka wani habawa ne kai ke nan gaji a yare ni ka je ka tsira ni inda ba zan iya rayuwa a kai ba yadda ka danne ka danne haka shi na daidai gare ka na tsirka ga mu muna sallan gawa جاوان كاني جاوان كاني ثم يليهم الأمر آه ناوش عمان خي ما بايان جاو دقا جد نكي والأمر شيا كتير مجور إلى آخر وهذا بناء على ترتيب ولاية المكاتب wannan an ɗauko shi ne jerin walittakan aure wanda zai maka walittaka walittaka na aure yau walittaka na aure ya ta koma mai kuɗi eh, yanzu na mutum tun yana da alaƙa da gwamna zai ce to gwamna ne zai karɓar masa aure gwamna ne zai aure masa da yasta saboda suna da alaƙa shi ma mai kai gaba kaɗai ne idan mutum zai je neman aure zai ce to ciyaman ɗin local government ne don fariya ciyaman local government ɗin da auren da ya fa saboda su suna da asali na mulki ce bisa ga zalimi da badal ka kanke gidanku ka wula wulaƙanta gidanku da babban yayan na nan aikin ko gama aure ka zunta kana da babban ku ce na fadi ko ta ta ku samu yaya kuje in ya ba in ya in ya yi ta kala maka aure shi kenan in ma ku da wurin da ya kala maka aure shi kenan ni ban da yake da ita izza ka da ta fi izza a'a wani eh da koli ba limamin anguwa shi malamin addini ne don haka ga liman ne zo ne sai kai liman me ya alaka da shi sai ka ga ya shiru a'a talibi na ne mutumin kirki ne nan ban tambaye ka mutumin kirki ba ne ban tambaye ka ne karatu ne ba ina tambayan ka liman me alaka ku da wannan yaro da kake nema wuri to ai ai ai to yanzu kare liman da ku da alaka turo min uban kowan uban shi ko kanin uban shi ko menene uban shi kai yanzu ne kuna ya ɓatawa da shi ban da iko da shi amma ka ɗaure min uban shi duk ɗaya a hausa ba ka dawo in ya tashi wulakanta ya haɗa ni da ni da kai wulakanta shi tun da haɗa uban shi ya wulakanta kaga don ya wulakanta ni ba damuwa amma ba sai a nan lokacin nan ba ba limami ba ko shugaban ƙungiya shugaban kungiyar shugaban kungiyar ya tashi da bandaka ba za ka yi kisan kai shugaban kungiyar zai tsaya nan kana gari rikici zai same ka shugaban kungiyar zai tsaya masa ko kallon ka yayi wannan kungiyar wanda kake kallon su ba komai ba su ne dole za su taso su ruwa su da shi in ma zage su za a zaga kan ɗan ɗan cikin masifa ba wanda ya tambaye tambaye kungiyar dangi dangi ne yana danginka danginka ne kuma ka nemi yadda za ku shirya da danginka amma a kan shari'a ba za su zo su kai ga yadda za ka ce a ko kuma ce iyakar ku ka'ida dai ta addini ga yadda za ka tafi ga yadda za ka tafi ga yadda za ka tafi amma maganar kaza kuma inda ka saba ko da dangin ne ba wai addinin su ake bi ba addinin Allah ake bi in ban da ba don addini ba ba kusa sauraron su a saurare ku

bai san nawa aka yanka fada ce mutum wannan shi hududu da a kai maka misali ranar da faɗa ya kasa ne musu da shi da ita sau lokacin nan ne za a rufe ya za yi amma ba a yi wannan aure ba ga babanta da babansa ni haɗa ka kore zan yi da wanda abu ya kasa ne kafin tsohon da za ka nema da abu ya saka ne ainihin an san tsohon da za a nemo su za su na su in kuka fafa wa ɗan shi kenan ba matsala ba ma san baka da shi amma iyayen da ku shigo ciki ba wani ya samu anya alaji wani da duniya ban din ishe kowa ne da duniya ban din wani ne su kowa yana da ke shehinan nan da ɗan a attajiyan da manta da abin ake nan ɗan wani ko da da zai ke yalla akwai ran da aka yi gari an ne daura aure a nan gari har ne ne ya daura auren ko kuma a ce a wani gari ne aka yi ba a nan gari ne ba a wani maganan ce bakin mai mukabalan nan ko yi min afuwa wancan magana na goge ta a wani gari ne aka faru har ne ya daura wuri aka tambaye me ya wannan auren wallahi da ne na rasa nake so kada shi na bincike bayan ina nan a ibiya wala yuzawwijul muslimul wala menene kaza abin wala yuzawwijul kafirul ta wallahi ban da rasa an faɗa an ce na bincike na zauna kake ina zuwa ina zuwa ina zuwa kuma ta ta koma da ibiya za a daura auren sk kwakwam sai ga gwamna ya shigo da tawaga da sojoji da menene kawai wuri ba sai ce ba aka sai ga babanta na asali ya zo ga babanta na asalin ya zo haka keke da dariya ko ya zo ya zauna yi lalle ka ya tafi me zan ce ka ce ka ba ku aurenta ce to na ba ku aurenta su kuma suka ce sun karɓa sai to wala rai ba kawai sun fara neman abin duniya hmm? ban ba a'a mai ba da auren mai anguwa ne kafiri da shirin da anguwa da hmm? ruwa eh. eh to amma inda yi zo aka garfe da sojoji da yan sanda aka kora aka buɗa aka bashi wuri ya zauna wurin auren auren su can sai dangi suka tare da ba ta na asali ya zo ya ga shi ya ɗaura auren ta kuma ya ɗaura sai bisa bisa a gaskiya ka kai ka sashi amma da yi da na hukunci da shi a iziya in kun samu wani ilimi ba na iziya ba ku da shi amma ni da iya nan na zaya dama muna maganar sallah ne wannan wani sallah ta biyo ka'idan walittaka ne walittaka ma da aka talib wal da rasulun اللقبي رحمه الله ba sallah ke da su هلا كده من كان وليي سكة في تشنتا دوانكي مامتي هذه mara su summa aulahum sai wanda yafi kusa bi gafalihi aw bi salati alaihi sai kana an hada da sunna wanda yafi cancanta da wanka shi yafi cancanta da sallah sai dai akwai wasiya kuma takan jikta haka idan wasiya ta jikto to shi kenan za a amfani da ita وإذا أسقط الزوج حقه بالغسل إذا مجي يسر يد حق سول وانكم يبعد دماء وانكم أو كان جائدا قوما يعني الغلبية في ذي إن كان جاهلا shi ma bai sai shi fi cancanta ba yakan ban cewar yana da haƙƙi ƙarshe ya bar wasu su zo su kalli matarsa su tafi suna yaɗa abin da suke yaɗawa. kuma a tsakaninsu akwai nisa karin zan ai akwai alkawari da karfi Kana rufa masa asiri yana rufa mata asiri baya kaunanta taibarsa kamar yadda ita ma ba ta kauna ya taibarsa da kila sai a yanzu babu irin wannan soyayya soyayyar da ake yi da kuɗi ce ta abinci ne shi ta soyayyar amma ba wai a rufa wa juna asiri ba amma in ban da ba domin in an zo aka wanke mutum za a ga abubuwa a jikin mutum kuma za a ji a tsoron to amma matar mutum ba za ta faɗi ba ko mata saba da gani shi ma ba zai faɗi abubuwan da matarsa take da shi ba domin in ya faɗi ya so zarta kansa don ya kamata tsakanin miji da mata a dinga tattauna wannan matsala a dakwata kusanto ko da yake mai min hira ba wannan ake tunani ba kallon tv ne to in data ne maganan abinci ne ba a kawo lahira a kusa a yanzu kowa asirinsa yake to amma ran da aka mutu a asiri zai tono sai dai in aka samu ta wannan hanyar Hmm. na matsala eh, bai wanda ainihin wata mai wankan fata zai fice lokacin da za ta yi masa tsarki ta kalla ta saba fajita da jika wannan farji an daɗe ana zama sai ta ya matsala farji ta eh, kaza inda mijinta ya wanke ya yanka tana mata wanka inda ta zuba ruwa kwafa hannunta tana wanke ta sai ta ce kai wannan farji an daɗe ana zina ya min ya matsale da aka rasa yadda za a yi malamai dole aka haɗo malamai an buga an buga ya da rufe ɗaki ya kashe ɗaki ya za a yi kowace ta shiga ta irin yadda za a balle hannu ba ya zara ballewa hannu ya liƙe a jikin farji shi kenan aka bai malamai faɗa da wasu ka ce a yanke iya farjin a bashi a jikin hannunta da ita ce mai rai wasu ka ce a yanke hannun a je abun ne ta shi aka ce aka haɗa aka yi shan ko malamai suka gana istihadi a ƙasa aka ce kai a je a samu malik wannan abun ko da ya shiga tun da ba kowace har Allah ba ne wa maliku ba aka ga ku duba irin ganin malikin da ke da wahala da ya ta ga kaza ko shi ko zo ya duba ya ce ko yaya aka ce ta aje za ka wanke tun da ba shi ba ƙarya ba don makarfi a ce haka kai hannun zai makale kai ya fa wani ta ce za ta mata wanka hannun ya makale amma sun da zuwa suka ce a gaskiya ita ta faɗi na ke da take wanke farkin ta wanke farkin ta ce kai wannan farki an da tsaya na zina abin da ta ce kenan sai hannu ya makale sai ce to shi kenan a yi masa haddi na ƙazafi aka ɗauko jira da aka dinga tattata ana gama haddi na wani haddin ƙazafi tamanin ana gama tamanin hannun sai fita Ka kaga irin wannan shi ke nan mai rikita to kaga da mijin ta maka an kawo ya taso musamman irin su mu dama za ka yi ce ga wata tsohuwa ne wanki koyashin abu ya faru ita za a ko mu ma maza ko mu tsoho a anguwa mai wankan karshen ta komai bai sani ba shi zai zai wankin a da kan shi a ah, da dai ya sauƙaƙe ai ka ga wani da ya mutu ga yadda kafan shi yake ai ka ga wani da ya mutu ga yadda kafan shi yake kaga an ka zai je na da labari ya yadda baba na yake kaza kaza ko jikan ka da a ce jikan jikan ne ya san kimar ka ya san darajar ka ban kwatanta jikokin yanzu wani za ka ji jikan na zagin ka ka san ma yana zagin uban wanda ke zagin ka ije ne wanka kuma an zai gyaran Allah to saboda haka nan wa idan asqata zawju haqqahu fil jasadi aw kana ghaiban fa inna li awliya al mayyit yan uwan mamaci ko mamaciya wa asabatahu da asibai su yayi asibai dole wato da wanka da sallah haka suke tafiya daidai da gado asibai wanda suke haka suke daidai da diya asibai su ne wanda kake da alaka da shi ta hanyar namiji wanda kake da alaka da shi ta hanyar namiji su ne a asibai kada na ciki jika na ciki zuwa da iyaka uba na ciki kaka na ciki tafiya sai gefe shakiki na ciki li'abdi na ciki sai ɗan ɗan uwa shakiki da ɗan ɗan uwa li'abdi duk suna ciki maza mazan ya ba ta ciki ba ‘ya'yan ‘ya'ya mace ba sa cikin asibai tun da ‘ya'yan mata na wani gida ne can bakwanne na ciki bakwa shaƙiƙe bakwa li'abdi dan bakwa shaƙiƙe dan bakwa li'abdi duk suna cike ina. wannan su ne ake kai musu asibai a ciki ba a zaɓa sai ya ga mutum a rayuwar shi ba ruwan shi da su wani ma babbansa ne ko bishe shi bai ɗan yayan ka ne ke ko ɗan menene ɗin ka kusa kusa ma ko ɗan aini babbannin ka zana da yayan su abin da suka haɗa ka da su ba abin da ke haɗa ku tare to zai da kanin wasu da a yi mutuwa za a jani musu kamar wannan karatun da zumunci ke koyarwa ba zumunci ke koyarwa ba ina tun tsarin rayuwar musulunci haka ake rayuwa عتبة عتبته الحق في عاقبتك بحقي في تدخيله دون غيرهم na ce muku ana nuna banda a maganar wasiya in an riga an yi wasiya wannan wasiya ce ita kuma aikin ta daban an abi hashim anna abba qilabata dasala ibnatahu abu qilaba ya wanke ainihin yassa abdullah ba ya wanke yasta wa an abi abin hasanin ai ta kai kai kamata ka tsaya kan dangane ta hankali وعن أبي الحسن الواسطي قال دخل أبو قلابة قرنته أبو me yasa kai haka faƙala kunna fi darihi faƙala da alaina ya aka wayi sanar da kai kai aina ka ji labari haka yawan ke yafa faƙala kunna fi dari muna jiran. faƙala da alaina ya fito gare mu fa aka barana annahu fa'ala dalika kada wa kana jariya a ce. shabba to wannan wanka kenan hal yudassilu al-ajnabi mutumin da yake ba dangi ba kwata kwata zai iya wankewa qala al-musannifu idan bangaren kaga hawan hawa aka bullo hawa na farko ma'aurata hawa na biyu a asibai hawa na uku a janabi mutumin da yake ba ku da alaƙa da shi ta jini وقد يسقط القريب الولي حقه في البسل مكفنشي ولي مجبنشي yana iya barin haƙƙinsa fil gasari kamar misalin kaza ana aka ce an riga an shirya a anguwa kun san an samar da masu wanki malamai masu ilimin wanki wanda suka san ka'ida irin ta musulunci ka ga mutum zan za a yi irin wannan kuma masu amana ne masu kaza ne ana iya bayar da abin a haka aw la yujadu sala kuma babu kwata kwata waliyin da kusan kai irin yadda ke zaune yanzu da bayan da ba mu da kusa da mu in ma 'ya'ya ne 'yan ƙanana ne gaba da zai wahala a basu irin wannan la yi jado aslam ko in za su ɗin ba su cancanta ba kana ta fama kana ta wando kana fafa nan kaya ya yi irin bil'anci yanzu kaga irin mutanen ka ba su hakan kabarin ba hmm? kagan su da guraye da a ba wani mutanen ke sun suke hakan kabarin da guraye da wane ne karshen ta su ɗin da zuwa su kwakka su faka kabarin ɗin su dange koya koma nesa hmm? nabi ya in um, yake da suna au kana ga'iban fayanta fil haqq bil rijali hakki na take koma da mazaje al ajanib al ajanib al muslimin alladhina yatalabu minhum shar'an wanda ake neman su a shar'ance an yatawalla wasal al mayyit su jidin shi wanke wannan mace ma'ana qawluhu ثم أجنبي عن علي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا من الأجانب كان duk wanda ya wanke mamaci wa kaffanahu ya sa shi alifafa wa hannatahu ya sa masa turare wa hamalahu ya ɗauko shi wa sallah alaihi ولم يفش عليه ما رأى هذا شيء جديد بيات أبن بيجني أخا صلى عليه ما رأى خرج من خطيئته يا فتى دق قرا قران مثل يوم ولدته أمه كما وند ما هي في صفا إيش هذا وما أي إن أخا صلى الله تعالى in dan ne zan wanke shi a ni zan wanke shi a ni zan wanke shi kaga yi ka ba din da zuwan shi eh don yanzu da an ka kalli rayuwar biyu ma da rayuwa ce ta tausayi wannan musamman wanda suke zaune a gidan malam ɗin wasu ran suna ba ka labari da ta ranar wani na ce wani zo na manta waye ma ne na ga sunan shi yaje eh aka ba aka sami sallallahu alaikum da alba a cikin ku ina masu wanke gawa masu yin sallah haka ce ka damu mu je su sun ɗauka wani abu na aka je wanda ya mutu na can a boys kwata ga ce to kana tangaran ɗauko ku ɗauko aka ɗauko su ka wanki aka yi sallah aka wuce suka shiga mota fa aka je aka binne da ka wani ko sai nawa ake biya sai za a biya ko mu ko ka yi sai sa saka da rai ɗauko sai da su gida su da su san wannan da yana da ko ya ɗauke kansa ya gaba ko ana akwai akwai wani bawan Allah baya nan ina jin da ganin shi nan lokacin da aka yi masa mutuwa don kauce yan anguwa suka je aka wanke aka yi sallah aka je aka binne mutumin nan sai dai da gare ji zai na ta godiya shi yanzu ya za a yi mutum da haka zumunci mu a yi wasa menene ake ta haɗawa ne ake ta ne ake masa eh na ji sunan abun kai shi ke nan ya yi shi ke nan gwamnati shi ke nan an yi wasa an yi wasa shi ke nan ai an mun haɗa wannan abin ɗin mu dinga sanin juna a dinga gasuwa a dinga kaza ya ka ba ka san da take Allah kai yanzu ya kan mota ya ba ku yanzu ku ta yasa ku ka fara abun idan ya dawo dinga zuwa sallah asuba ranan in ya zo daga inda zai ta dina sha'awan angon kuma har ya ga natija angon ta masa alheri to ya dinga zai fi da azahar galibanin ku a sabbar da ladin duk kuna nan da halarci sallar asubahi kullum da halarci sallar azhar sallar la'asar in yana nan ba dole kullum ga gari ba a yi da shi isha a yi da shi ya sake asubahi ya yi zahar ya yi la'asar in yana gari ba ne bi in baya nan amma dai duk yayin da in ka ga bai zo sallolin nan ba to baya gari ne wannan ya fi wato me wato a wata da haka kan kana jin magana mutum yana da sanin zai ka ga tsakanin shi na ranka shi amma kullum muna ganin ka ko a san farko ko daga baya ko menene za ka zo a yi sallah da kai gaji ta nan nan ba za a yi sallah ba a yi komai tare da kai me duk abin da ya same ka na magana iyali da kuma faɗi tun da ta ɓaci ya sai wasu faɗi an mana cin da wani bai da lafiya ko mun kai su fice da Allah jama'a wani ga kaza nan kuma haɗa jama'a za su zo a taro amma ma babu lissafa za a je a samo lissafan za a je a samo duk abin da za a tashi a yi komai a gama wannan shine babban wasaf ɗinmu amma za a ce canza sallah da wasu kudu sallin zalimi na badal sai yanzu a samu ayi wasu abin da zai zuwa da juna ba su shi bai san ko an gwamba kuma da abun alheri da aka yi masa. an bar gawa an go mata da gawa ya za ka ɓoye masa sarki ba komai wannan ai babban wasa ɗin ne masallacin anguwan ku shine wasa Sai alaƙa da limamin da ke anguwan ɗin ba sai ka ba su kuɗi ba ba kuɗi ba su ba ka ji ku kai, kawai assalamu alaikum liman da mutunci da karamawa kaji kaji kaji kaji yanzu kwanan nan na dawo daga ranima na ba kwatace ku na yi kira sai ta sannu sannu sannu ba kuɗi bai gane ma ba kuma bai ce na neman da kake aiki ba bai tambayan ka aikin ne kake security ne kai ko ne ne kai a abokan da kake ce ba ruwan shi da aikin ka a Lagos kake a menene ko san ma kana Lagos ce da yin maka bai ko Allah kai ka lafiya da da lafiya in matsala ta taso ga shi da an zo wani abu na a ku samu shugaban ku an ga shi ne libanin ku don da wannan mata ta tsoratar Allah ya wa ni cikawa don da ba ya kuma ya sau wannan yan kwantaka ce ta musulunci kuma da aladan da za a samu wa an abi umama idan misalin mace ne ma dan ta a an za a iya samun ce ta yanzu wance ga abin da ya kun san yanzu nan ba mu da dangi ine ine ne kawai a janadiya ka shiga gidan ka wanke ka ka yi dukkan komai ka kawo lufafa ka tako mu kawo shi masallaci mu don kwana da shi mu ɗauka mu je har da zan binne wani akwai wanda ya fi wuce a je a binne kuma kyan mu du'a'o'i sannan in ka dawo wanda ya sami da kai ma daidai وعن ابي امامه رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا duk wanda ya wanke mamaci fata kama alaihi ya rufe asiri kaga sabanin irin abin wasan bakan tahara Allah min janubihi Allah zai tsarkake shi daga janubansa fa in kaffanahu in ta kai har yayi masa lifafa kafahu Allah zai masa tufafi daga sundus alharini ne a lahira ɗinkinsa za a masa alharini za a samu da wanda a duniya an ba hana namiji ya sa saboda tsadar shi mace ne in tana da hali aka yi dasa fa. saboda ita haƙƙin kwalliya ta burge mijinta don ta samu tsare shi daga zina. Ya da ka ta samu tare da mijinta daga zina kada ya ga wata mata ya sha'awa abin da duk zai yi sha'awa akwai shi a gidansa aikin kyamata kenan shi ita kwalliya da tsafta wanda bai da ya kuma ta abin da gudana wancan satin ba maganar abin da ya shafi tsafta abin da ya shafi ɗa'a abin da ya shafi biyayya abin da ya shafi zafin nama duk abin da zai nema gashi abin da ya shafi kalmomi na darajantawa su ma wa'in sabbin da ake ta on mai yanke na yawon su kawai sun ka ba ku zama ranka daɗe ranka daɗe kaza kaza ai alhaji ba kaza kaza hmm, saboda kai ne ma kawai abin ya zama haka ke ma ke sa mu ke yanke kan haka ke haka ko mai tsohon shi bai taɓa tunanin wata a duniya. Hmm. wani ajiyar da ai ba zai yi ba a samu dare ba shi na fito za eh, idan misalin haka ce an samu da kifi amma yana da wahala a zamanin ba kamar ka na zai wani mutum ya mutu a nan gefe za ka kuma shi ne ainihin makai ba mu kai wannan makarantar makaratun mu kai tukuna kaɗan ne kuma mu kai wannan martaban ba abin da za a gana neman mutum na wa? hatsari ne wannan za ka gan an yi mutuwa nan ana neman mutum na wa? wani ya ke da ni ma da gaskiya ban yau to ko da kuma ka ganin wata rana wani daga cikin yan masallaci an mutu ya suka da suka ce malam da Allah a ba mu mu je mu wanki shi muna so mu koya da ga kuma suka masa wankan ce to shi ke na faɗi da ɗayan ku duka da kun karanta mun yi aikace ku je a wanke ne na so mu ba mu je mu wanki mutum zai yi daga gaskiyar bayan Allah ba yanzu zai ka ga mutum ya karkata yan kudin sa ya fi wani fata ya ga ajiya masallaci yana so a yi masa ya samu sindis a aljanna su ku mutane su zai zai mana sindis din inda an masa mutuwa yanzu na je da Allah akwai lufafa an kawo sadaka a masallaci ko da aka aura. wanda wannan lufafan ya kamata a ce kowa ya san wannan karatun kowa yana faɗin wannan karatun wani kuɗin nan da muke tarbi su ne za mu da ne ko gidan gobe sun da wannan sun da tsin waye bayan hai sai dai wanda bai imani da Allah ba ko kuma mu gaskata amma yaushe zan a ce maka ga wani na neman lufafa a ce in ka da ke to tsaya tsaya daga nan kaka fake faɗi kaka fake faɗi ba komai ba ba kaka fake faɗi ne ga shi ko wani ko ne zama shi ake ta kawai shi in ba da mutuwa ma lufafa za ka samu je roƙo to muna son hakki ya zo shi ni yasa kake ganin lokacin muna bambamin abin da karfi in ba haka ba haka za mu zauna in mutum tsere kuɗi a wurin mu haka za mu kewaye shi sai ya samu sannan da muka ya tukuna in ba sa ba bi sai ai ko ne ai ya rikon kuɗi ba wanda ya kuɗi irin wannan shayi ya sa bai ya rikon kuɗi ba da wannan kuɗi sun kare masu cinye kuɗin na ya faru zabe ka to amma nuna da da muke ba muna so a ɗauki mataki a kan su ne ba muna so ne duk mu gane sannan kuma duk wanda ake zaune a nan inda ya je ya ganar da irin wannan da'awar duk a waye gare mun zama masu zuciya duk inda ka je ka da abin din yadda ka san kaje gida hmm. Hmm. haka wallahi malam a gidan zai mu ƙauyukan mu sai gidan da zaka je babu lahoto wallahi wani ko wannan da tashi na yadda ka san maganar abu zarri din nan ka san abu zarri sun kafin mutum ne milfa fasta ina lafiya sarau ga shi babu abun din duk abun da ya samu dama shi ina da a rayuwarsa in ya koci sauran ba na shi ne ba haka yake so kowa ma yi yi ka ake bata da shi idan ka ci ka koshi to sauran da wanda ba dafa ba da wannan duk ba yadda su Allah kai mu gobe Allah zai baka haka yake sai a rayu sai kai sai kai kai kai in ka bula mu ya ba wanda dai Allah bai tsora mana ba amma yau da ita ne da wata lil mar'ati da to idan abu kai ga wata martaba mace za ta iya wanke muharraminta muharrami abu ya kai kamari ba na riji muharrami eh, muharrama su ɗin nan dai musamman guda uku muharramai da nasaba muharramai da shayarwa ana iya muharrama da sarkuta domin dai yana da nisa kwarai ko amma in tafiya sai tafiya aka ce ba kowa sai surukinka to sai a bayar surukin don zai fi sana a fili daga nan ثم امرأة دجنا kenan ku a uku ne kai hudu ne martaban auratayya sai martaban kusantaka ko a ƙare sai martaban ajanabiyyai to duka babu wannan hawa an je martaba da hudu mace aini sun mabba'atun sannan mace aini maharamun za ta yi wanke muharrami Ya hal tasturuhu au au wal tasturuhu au ne eh au auratahu ko au auratahu ta tana iya tsaye shi ina mai asali ba mai asali ba wannan wata ko mai asali mai asali an ka kuma wata ba ne ba ya zama ta ko a yi wani na bin muktasar din sai duk abin da za a yi abin بدي بقى ابا آه، عيك عويلاني يعني نيراك بلند اللي انا سيدي كل انا تفيا ان لوك تفيا كذا انفع ما بنا ذا باوي بغي نيجي بغي اني بور وهل تذكره او عورات آه، او قوة ذات ايه مثلا ليكي ذات يوم تيشيني اتوليك دعوة اتكين نمبابو هاي الا يكو خادني باشيني هو ايه

abin da zai magana ke ciki shi za ta lullube shi za ta yi masa a cikin kaya farko za ta iya tsare kashi ta'awila ya yantakilul eh, khitabu yanzu magana ta tashi daga wacce ake kai ta a janibi a shar'i an lil mar'atil muhrima ta koma ga mace muharrama allati yahiqqu laha wanda yake halatta gare ta an taksilar rajulal muharrima muharrama ta yanke mutum muharrami bi nasabi aw rabai an yi shiru da sulkuta in lam yujad rajulun ajnabiyyun yughsiluhu inda a sami wani mutum ajnabi da zai wanke ta ba ai da wanke shi ne? ne eh eh ya la'irarsa misalin ya kaga za ta yawancin cikin riga kanan dogon riga sai ga ta yanke nan ta yanke nan kaga ta rufe makwallansa za ta ice zai masa wando kaninta ne kowanta yakka za ta yawanke Kan kanwarka za ta yawon kekar to amma a cikin kaya ko ta yi masa tsirara kaga nan ita ta san yadda za ta yi tun da an rufe gaba ɗaya ba da mai wankan لا تسعى أن تقبل وقل إن شيء لهم قبل بسول المعرميني كم وقت كويك نم منين أكتي آه، يهيك لها أن تكتب الرجل المعرمة بنسب أو رداء إلا يوجد رجل أجنبي يغسله وهنا تردد من ترددني تردد المسألة خلافية مسألة تاخذني أنفع مني مختلفين بشرحه المدونة لا جماعة شرحه المدونة أحدهما يقول إيه بوجوب سترها واجبين ساتر كيشي بجميع جسد الميت قبل عندك متمنك عند تغسيله wal ukhra ay eh, maganan yara yana ganin wujud satari auratihi al mumtaddati min sarratihi ila rukbatihi al auran ainihin daga cibiyar zuwa gwiwa da hada huwa rajihu وأصل المسألة أصل وأن مسألة من قول مالك رحمه الله إذا مات الرجل في سفر idan mutum Allah masa cikawa a tafiya walai sama'ahu illa nisau ba kowa tare da shi sai mata ko irin wannan mutum nan aka an fasa jama'a ko aka tsaya ana fafatawa ka ce ko kai wuce da mata wanda ana ji da shi shi zai iya tsallakar da mata an san shi ma ba kanin haɗabibi ne ba yana tafiya ta Allah ta kasance shi kuma wanda da haɗabibin shi kuma Allah ya karɓi ran a hanya matan nan ba za su zauna su ma karan kansu ai kin ne masu zaman kansu ku da bi kaula da an taba kama su suka kwaso kansu daga kurkuku kurkuku suka kwasa suka fito to saboda kana walaita ma'ahu illa nisa'u ummuhu min aifiyarsa wa ukhtahu da yar uwarsa aw yi ko guggunsa ko khalatahu ko innarsa babu dan namiji a ciki yanzu wannan abin za mu gan shi ai a sarari wannan ba za su baka labari yan ne duk da su baka labari au za ta rahimi ko bai wata wanda ake da alaka na zamanci muharramin minhu fa innahu yaghsilnahu sun wanke shi kala yasturna za su lullube shi qala al-lakhani rahimahullahu ai ya tunna jasa da hulkulla ko su rufe jikin gaba daya ko nan wannan wanke ya zama ta kari ba wa kala gawar hu a ya tunna aurata hu kawai eh. eh eh shi ne ai aka ce to banda iyakacin wacce al'aura ne sai dai ai zama ta kan kaya sun da shafa su zane ai kan gaba ka yanzu da ruwan tun da ruwa zai raka zane musamman mata ko ruwan da yawa a ta ta kan zane a tuttura a tuttura a kai daga bukatun mai yafi eh wato shi ma zai yi wa karin an fa abu mai kauri ta inda ba za ta wala wala ba ai ka ga ta kan akwai shamaki a tsakanin an su da bin arfata wa kana lahu suhba rufa yana rufa da rufa ya hada zamani da annabi عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء مثل يموت تارة ما تقوى تكون ماتا والمرأة تموت مع الرجال كما تموت سكين مغاز الله وليس معهما مهرم ينمهما فيس ربطا تيمما فذكينا إن أقول يوم لا شيء وانكاشينا daga tsohon hadisi مفهوم وانا هجا اثر بيت الابن مفهومي ان وجود المهرم سموا مهرم kama الميت رجلا كان او امرأة يوجب غسله شرعا tun daga in dai akwai ruwa ga wankewa ta zama dole wancan babu ruwa ne wala yi ba su tsaye mako don ban halatta a yi ita imama ga ruwa dole a yi amfani da wancan shi ne a hadisi من دعنا قوة آه، في الرجل قوية موت مع النساء والبرأة تموت مع الرجال وليس معهما محرما ينمهما متى ينم الميت يوشي أتي ومرا متى تيسا ينمى أبنلي قال المصنف رحمه الله ثم يمرم لمرفقيه sannan a yi masa taimama zuwa da barafafai shi ne miji kenan za a yi masa taimama zuwa da sakansa wai za lam yujad ma almayyiti nisa mahari idan eh, babu muharramai tare da wayannan mata gaba daya ba muharramai wai yaushe ne da safe na ke ce to ai idan tsohuwa ce ba muna maganan matan annabi ko an je aikin hajji lokacin umar yana son radiyallahu anhu yana son matan manzo Allah su je hajji ana magana ana iya ta musu tun a ta kunga a kai su maza ko kuma a mata kungiyar ko maza da mata sai ce har maza ana iya samun su zama jagororin su kamar yadda umar ya ce matan manzon Allah su je aikin hajji aka haɗa su da kuma da biyu ɗaya Usmanu dan Affan daya abdurrahman bin auf suka sa matan nan a gaba ba su magana da sun huna magana ne sai ka ga matan malami in ta ga ɗaliban malamin ta ɗauka wai 'ya'yanta ne ta kira su ta dinga aiken su wannan bai halatta ainihin talibi ya yi magana da matan malaminsa gaba da gaba tun da matan manzo Allah ka bi su ma da dan afan ba sai sun su ne tun da ya aure yar manzon Allah amma nesa suke haka suke kallon matan da nesa in ga sai waje ji wani ta wanda kalle su matan manzo Allah ne dole kawai wajen bangare da inda aka ga aka ajiye suka koma gefe suka sa ainihin tantin su da karo da dare da rana fa aka aikin ajiye haka zama tare da ta fi matan manzon Allah umma hatul mu'mini ummu hatul mu'mini ummu na muke cewa Aisha amma ba fa magana da dan adam fiska da fiska a matsayin ɗaliban manzon Allah ne nesa nesa daga nesa suke tsawa kan wanda ya kalle su kuma fa suna kan raƙumi raƙumin a cikin tan suna cikin tanti ba tanti ba haudaje haka nan aka je aka yi waje yanzu a irin wannan to lam yujad ma al mayyiti nisa'un mahari wa kana ma'ahu faqad nisa ajnabiyyat mata ne na nesa da shi la yujuzu lahunna shar'an tagsiluhu bayan halatta a shar'ance mace ta wanke namiji in dai ajnabiyya ce muharram tana iya wanka shi ma akan kaya amma ajanabiya ba ba ta wanke namiji ba yanzu ba mai dangalo ba in wancan asibitin ne mata za su wanka in kasa wanke maza wanka menene wai kafina saukar bisa yammu da su yi masa taimama kawai ilal mirfaƙar ne taimama ba عملا بسنة التيمم وأصل المسألة ليس ون مسألة من قول مالك سمعت من يقول من أهل العلم ناجم مدنا دجما علمي إذا مات الرجل مع النساء إذا نمجي يموت تارد مات وليس معهن رجل ولا منهن ذات محرم ذا محرم أتكنس منه تسلو بدلاتا وانكي محرم بدلاتا وانكي شي يممنه بالسعي سيفو مسات ما ماذا قفا فينصرنا بوجهه دافا شافا فسحك ويديه الى المرفقين ودليل المسألة ما جاء عن مكحول رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ماتت المرأة مع الرجال idan mace ta mutu tare da mazaje laisa ma abun imra'a babu mace tare da su ko gairuha wannan maimakon wanka ga na mace aka faɗi mace ta mutu tare da maza ba mace tare da su warrajulu ma'an nisa ko namiji tare da mata laisa ma'ahunna rajulun gairuhu ba wani mutum wanda ba shi ba innahuma su in nan yoyon ne za su yi taimaka za su yi masu wai duka mani su aka fi gane kina Sai mana su kada akwai ruwa tun da muharramai ne, ɗan da muharramai ne ba a ne, ko akwai ruwa sai mana za Sai ruwa su masa taimama zuwa fiska. duk da ana yi wa huma bi manzilati man lam yajid al ma'a su kan wanda ba su samu شو ne سنان بن عرفقة وكان له شهبة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل يموت مع النساء من يجد يموت تعود معك والمرأة تموت مع الرجال وليس معهما محرم دما ولا باب تعليل صوبا يميمهما ايش هو ستيماما انا ذا ازو عين من تيماما حين تبي اتقوم تعفقا نكدي بتفك الله طبعا نمجي بدايا ما تتيماما هزوا عنا طبعا قال المصنف عدد الماء وانه قنشي كما يقول شنو يعني التشبيه منفي الانتقال الى التيمم عبر امباني دوا زوا اقوم تيمما ها الميت كان ادام الماء ممتي ده رفع روح شنا عكسي بناء ان قال المصنف ما كعدم الماء إذا كفى بلاش هو شنو التشبيه في الانتقال الى التيمم بالمعنى اذا عدم الماء يمن الميت من عرف انما تيمم انما شيء تيمم وقد نص القران على ذلك قران يعيدك اكملنا من قوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فلم تجد ماء بقى مريابا فتيمم كما في سعيدا قفامي مي يقول سيكوي ماما أحوال توجد التيمم إيه ها إيه إيه إيه من بعد أي رسم رواء كثير Wani san cikin tsin ba da wani ibadar na ba wannan rashin ruwa ne aka samu wannan mai zaman kanshi ne rashin ruwa kai isa ka zama tashi ta yi kyau a hawalin tuji mu, wasu halaye da ake shiga ciki halayen ne ke wajabtar da dole sai da ake mana قال المصنف بتقطيع الجسد كيوان الذكي wata zali'ihi da halayewansa wannan hali ya wajantar da taimama wannan saludewa saludewa eh, da zafi da ko wuta ko ciwo ɗin cewa suna da shi da matsufa a eh, me yake da zafi da daɗewa da jiki eh, in ya daɗa ta gaba da za kama ita biyo ka ya taɓa hannun hannun ya buka kada wannan shi da ya daɗe haka eh, eh galiba ne haka da ya da ɗan ƙarfi sai dai in ya zama gaɓaɓuwa sau da ke ɗan kaɗan ya riƙe gaban to kuma wannan za a iya fara ruwa ya hankali a yi abin nan haka babu talifewa amma dai na da sai dai daɗewa eh Gida eh? da mutuwa eh eh za ka ga zai tsinke dauri eh, eh yau ya yana abin da ta gauna ana taɓa ga abin tun da ya zama jambo ana taɓa da fatan za a taho wuta kuma go idan misalin wuta aka ɗauko mutum kila ya riga ya ta riga ta masa illa sai a ce irin wani ilmi isi ga take har ya dafe a ciki ya nura ka kaga ana taɓa fatan nan za ka da fatan eh? yawa yana salubewa hmm. to haka yana an koma irin wannan dole a yi sanadin sa kafin lokaci ya yi wanda ana maganan wanka dole ne to amma wannan in aka taɓa za ta wada fatan ma'ana ta kaɗai uljafadi tsirkin kewan da ke salo ba a da ke min ba da tsinkewan gaban daga gaba da aka takwa ga an takwa hannu za a ɗaga hannu kawai hannun sai biyo ka da ma'ana ta zale ohu shi kuma ma'anan ta zale shi ne insila ko salo salutsewan fatan wa muraduhu kazalika yuyammimul mayyitu inda khawfi taqati'il jasadi za a yi taimama wa matattu inda ake jin tsoron tsirtsin kewan jikinsa ba za a ce za a bashi haka ba dole a tasu daga wanka a yi taimama don fitali ba abuhi da kallewar fashinsa an ba abu bisabbil ma'i alaihi in an watsa da ruwa a kai inda mun an sa ruwa ma kila ba ta za su dinga tare ko da a ajiye su dinga kwanawa a dinga kwanawa ruwan kila ya dinga tafiya ko da akwai irin wani famfa mai karfi a da yin zo a ko zai sa da fatan to kuma wanke wankewa aka ce ba jikawa ba inda jikawa ne an kwara ruwa haka kaga in an duk abin da aka kwara ruwa ba a shirka ba da wanke ne ba sai maimakon a ce a kwakwara masa ruwa a'a sai a tashi daga wankewa aka a yi duk abin da aka ce wanke sai hada da cuɗawa don duk da abin da ba a yi dalku ba da wanku ba wankewa ne ba ruwa aka ce aka yi don haka nan in dai an ka ba dama a samu a yi dalku a cikin sannan sai dai a fara sai dai a yi taimama يتصور ذلك في الأجساد ومن هنا صورة أجكم كنا التي تتحسم بسبب الحوادث جكم كان انكيت دليل أكسجين هكا المختلفة وان ديكي بدن دبن دي ويلمم الميت عند خوف انسلاخ جلده كما ذا ايين كماما ما إذا تجنس أولو فعلت ورفاتا بسبب الماء an kwala wa yatasawwaru zalika fil a al marida wannan yakan faru a jikin kuna na marar lafiya bil ta wannan ciwon jibiri ya rani muke ce musu mu dai wanda za a ga wanda gaba ɗaya tsoro ina fita menene na ba jikin ya nuna da gairuhu min al-amradi al-khatira daga irin ciwukan nan masu haɗari wadidullah didullah addinin Allah na da sauki kaga nisa yan duniya ba sa tana da lahira sai dai duniya kawai to wannan kuma dalili ne a fi mai da hankali ma akan wannan akan wancan rayuwar na duniya wa rahmatun da ta rahama hatta fi haqqil amwat ana so a jinkayin su a karrama su ai ka ga sabanin yan duniya wanda za ka ga ba da mu da gawa ba sai abin da ka gawa abin da ka ka gawa ta wafe ka ji wasu isha'atu gaskiya ne ƙarya ne saboda kamar kuma su labaran nan na da hasiri a ce maka an kama an kama wata kwantena an yi dandan mutane to wannan isha'atu ne da da yi hakikatu hadal kawai amma sai yake ga an yi bandan mutane ya saka fata can inda ake cin mutane nan kuma an ga mutane da yawa a yi bandan su a zuba a kwantena za a ji a kai musu sai da kawai tsabar neman kuɗi su ila malik an tabbi maliku rahimahullahu an alladhi tusibuhu alqura wanda malaika ke samu sa ya mutu ya mutu da jambana wa kada jamalatul quruhu su wa'annan raunukan nan sun cika jasadahu sun cika jikinsa wahum ya tun in gassaluhu suna tsoron in sun wanke shi an ya tazalla zai sada ɗaya jikin qala ya sajjal ma'u alaihi sai a watsa ruwa a kanfa sabban ala qadari bai da irin yadda za a iya yi ويؤيده قول مالك في المجموعة من وجد من وجد تحت عدم wanda aka same shi ƙarƙashin rushewa tun da wancan lokacin su ba mota sai dai mummunan mutuwa ba irin sauro ya faɗo wa mutum ko da ne ya faɗo wa mutum ya san kakkon tsama shi wakada ta hacce mara'asuhu kan ya riga ya kwatse wa idamuhu kasusuwa sun karairaye wal majadu da wanda ke da wannan ciwo na jibar din wal munsaliku da wanda ke salo ewa. yubas salabi malam ya tafahat a wanke to idan abin bai yi muni ba zalika ku. me muni kenan sai a baki wa mujahid qala lil majaduri yayi magana kan mai ciwon nan na jibar وأشباهه رخصة أن لا يتوضأ متى متى الوضوء بشيء ويتلو هذه الآية وإن كنتم مرضى أو على سفر هذا في سيما كنا وذلك مما يخفى مما يخفى من تأويل القرآن na daga في عبوبا da ke koyi ba ko ake kula da na daga fasaran alkur'ani. To wa labari ya same ni ko annabin abbasin radiyallahu anhu afta majaduran duk tayammumi ya yi fatawa mai wannan ciwon ma kansa yake mama san ina ga mu kai wancan halta ga filin mu gama bunan nan ga mace ta wanke mace a تقسيم الميت المجروح ولنك يمسيف ميرونك جرح قال المصنف وصب على على مجاروه عند بقى بقى تقيك ذا أواق روى أكم عندك درونك أمكنا وصب على مجروه أمكنا ماء آه، ذا أبو ما مثل من كان به جراح أصابته من حادث wanda raunuka suka same shi ta daga wani accident haka au sukuti hadadin ko faɗowar gini alaihi walam yumkin tagsilu da a samu dama wanke shi da subba alaihi ba faqad inda gasari wa dalika inda adam al-khawfi in ba ajin tsoron min at na tsinkewa na yankewa kaga yanke an an riga ne magana ta na za a yi jasar da ku ai ka gale yi ko ta lura yawan kan a yanzu ba ga wanda ka sani na al'ada duk abin da aka sa kai shi ba a yi iya iyaka ba a kan zai yake da al'ada ta gudana wasu kwadar da ku cicciɗawa sai ya faɗi shi na izin wasu ila malikun an tambayi maliku Allah ya ji kan maliku zai ladhi sai al-qura wanda jambuna za su same shi sai ya mutu ko kada jamaratul quraha raunukan nan jamban nan ya dame jikinsa gaba daya ya kwase ya jakwale jasadahu wa hum yakhafuna an yasaluhu an yatadalla inda yi gambo ne gambo ne gaba ka dubo lokacin irin masu cin kaban kafan ba ɗaya ta nune ko da kuwa hoto ba ka ya ba ba a ce ma da gwiwa zuwa kaza hatta ba da zattarewa to kanta irin wannan ana zuba ruwa ga ka ce za ka wanko irin wannan kafa salu ya zafai yi yana iya jikin zama ta. gaba da ko ina ya nuna ana kana sa hannu ka dubba ma ba ta kauda hakan jiki ne kala yi sabbin ma alaihi a ya kauda haka kawai a sama sama sabban ala kadar ka ta kasihi قال ابن ابي سلمه بلغني ان ابن عباس افتى مجدورا بالتيمم شنو وانت بقرا نبايا a zurrafa ta yi manta da muna karatun muktasar yake me ya za a yi mu farka daga gafala ko sai ka ce eh mutane kashe juni me kwakwalwa haziki lissafin ni'imomin Allah sun ishe shi ya farka tun daga ɗanɗane zuwa tsire-tsire zuwa yadda abincinsa ya samu kallon amfanin rana amfanin wane ne duk waɗannan abubuwa an halitta wa mutum kyauta wannan ya ishe shi ya farka amma idan mutum zulkattali ne sai wani abu ya zo da ya gane sai ya yi ciwon kafa zai san na da amfani sai ya yi ciwon ido zai gane ido na da amfani sai nan mai ciwon kunne nan mai zai san kunne na da amfani sai ya je ya yi ciwon haƙori idan haƙori na da amfani kai Allah da iko yake dan haƙori ya kai kai na ya kumbura na ka bacci kai na sani ina shekara da shekaru to banda wannan in wani abu da sale ka wato ka dinga halartar waɗannan wuraren ka je inda marasa lafiya take ka je ce ka ga in aka kai da marar lafiya ka je ka kalli irin fama da yake ciki ba wani ciki ya kumbura malam ba dama cin abu ne shi ike hmm, hmm. da baka sai kana fama da talauci ba ba za ka yi sai kai da yanzu kun shiga masifa an shiga masifa har da kai haka yi da kai ka ci duka ka ce ka ci abinci ka yi ci kango ka ci wane ne ka ci ganye ka je ka rawa ka yi kai man ka shiga cikin ta wanda zai ka ga wanda cikin rawa kun da hin ina ne shi hmm, ba ci komai ba. Kyau da ka ci kai Allah na gode ma. ka je ka zama mahaukar gidan mahaukata ka ga mutum da kashi ya kwaɓa kwashi ainihin abin nan ɗansa ya za ka sai ka sai kayi Allah gona gode ma da Allah ban gode ma ba hankalin da ka bani ka je ka ga to ka je yanzu ka je wankin irin wannan gawar kalle ka ka ga ba dama a tsakawa ko kallo ka yi ka da aka gode wa Allah sai kayi hatta mutuwa ban san irin wannan mutuwa har mutuwa Allah ka san irin wannan mutuwa tare da yuna jin zafi bai jin zafi amma da yadda ka gan shi a jikwale nan ji kai Allah ya yi mana makowa mai kyau hissan wa ma'ana a nan za ka karyo a nan za ka san cewar eh, lalle Allah ya azabta ka kana cikin ma'an an ce ya ya gari ka za ka ce alhamdulillah alhamdulillah ni kam Allah ya kwanta gani. ni. Eh, a magana. na'am Oye. ولكن لا يكلف الله نفسا الا وسعها فاتقوا الله ما استطعتم تندك عشان ما تفقى ما تنجي تكفي kafin doka na ta zo da aka kashe waɗanda aka kashe a madina a uhudu da dakari gwamnan na fama da ciwo wancan na fama da ciwo annabi kansa ina fama da abin da ke fama da shi inda ana tafiya da gawa shi da annabi ya tafi sai ka dubi haƙori guda ɗaya in ya kama kamaran in mutum ya zo da maka da ya ce sai da fitaccen ciwon da haƙori biya ka dalla masa amma kuma wai a lokacin ha ina tafiya ha ina magana ha ina aiki da duka da aka shimfiɗa masa a baya amma ka yi na magana to mafi yawanci su duk wancan ya rufe hannun fa amma yana tsaye a wuce abin na kawai duk ɗan da kawo haka zai akwai wanda hannun fa ya sanye akwai wanda ya samu ba da dawa wajen saba'in aka taro su sai da lullube da kuke magana an shiga irin wani hali aka ce ta. ba zai yi kowa a yi masa rami ba ba zai yi a yi kaza ba ka ce a yi haka a fasa rami ba. a haka biyu uku hudu aka yi haka to aka samu irin wannan zai maimaito ga mutum ɗari biyar a mace kuma ya gaji da koro ana ciki wannan ibn na zuwa ka da ya fita kullum masa ba ta me muke ciki wannan hun abin da nake son magana kada su rai ka dauke wanda gauri idan mutum yana da fale to irin halatta irin wa'annan wurare kai hata karatun ina jin dubban da ke tare da wannan karatun yanzu ina da kila zuciyarsa ta ne sai dai in mutum da gare ba in na ga wa'in mutane da ake bagana irin ka da kuma da lafiya. su lau kamar ka amma yanzu ga mutum malayen ka taba shi sai falari ko ba mutum ya kwankwaɗe malayen ka taba hannunsa gaba ɗaya ya kai gwargwaje da kansa a kashe farin nan kawai ya ji kashe duka gaba ɗaya ga wani ya faɗi ƙasa ƙashinsa har hanjinsa na zure haka za ta yabo an jin an haɗo da shi za a ji abu ne to a lokacin nan ka a sama kana cikin jin daɗi ka gode in ka kamanta kanka da waɗannan ka ce Allah na gode ba wallahi Allah ban ma abin da ke kanta ba bari in koma jiya in taimako ne ta yi kafin hakan ta same ka ba ka tsaya ka gyara tsakaninka duk tsoron da bai sa ka gyara tsakaninka da Allah ba tsoron bagi ba ka tsaya ka gyara tsakaninka da ubangiji ka yi tanadi kafin wannan abu zai same ka ka gyara tsakaninka da bayin Allah sau haka to shi don kuma wa'annan wurare na sa mutum ya farka daga gafalar da yake ciki amma ko da zama yana da rabo tun da wa'annan da suka rabba wayo ne ba su da suke da kaddara ta faɗo masu suna da su irin naka kila ma wani da ta da ya fi kaddara amma ga shi na ya shiga ciki kai Allah ya tsare ka ku gode wa Allah da ya kare ka تدخيل المريض بر الله فيها بالجدر ميتشون الجدر إن شيء من بيان فأبايا قال المصنف كالمجدور كمجدور إن لم يخف أخو بدن بعجب أولا سهال إيه وطبع المجدور هو المصاب بمرض الجبري shi ne wanda ya kamo da ciwon wa'annan kuraje da su taffashewa wal maridu ainihin bihi wanda ke ciwo da wannan iza mata wa kada taqayya ruwa ko ina ya kula ta cikin jikinsa tunda maruran sun taffashe a cikin jikinsa wa tafajjara ruwan ya fita ko ina ruwa ne ke zuba iktafa fi tagafilihi ana wadatuwa wani bisan bilba ya alaihi da sa ruwa a kai ba dama a cuta mu wa'insa wanda muke ce musu ya'yan rani aka ba ku haɓɓukan mutum shi ne yanzu ya sauki amma duk wanda zan ki da zanzana wannan ya'yan rani ne bayan rani muke ce musu za gani duka ciwon ya yi kasa kasa kasa jikin mutum to in da mutum yana tsakiyar ciwon ya mutu to gaba ɗaya sun faffashe ruwa na zuba haka da sauransu kaga ana zuba aka wanke to za a taho da fatan jiki ne والمريض به إذا مات فقد تقيها وتفجر يكتفي بتكفيره بصب الماء عليه من غير بلد da a ce da ana cudawa za a wuce da fatan jikin da sharɗin adadin irtilati da yake da suna gilli da sarrafin in an sa ruwan safata ba za ta sa da da sabbin ba'i idan in an kwara ruwan ba fatar za ta kalabe to sai a bar wannan a kuma ta yana wa fahimu qawli in lam yakaf fa zali'uhu in ba a ji tsoron kalabewa ba أنه إن خيف تذلعه أو تقطعه يمنع فقط كما يجب مغانا تقباتا هوان هواني وفي المدونة يزو أمدونة فأما مجروحه أما وندك أو مجدور أو جرب وندك دسيون جرب أو غير ذلك ممن بهم الأدواء وإن ذكر دسيون فلا ييممونه ويغسلون على قدر ما لا يتبرؤون لا وانك سديدي يبدا بذات فيه ولا يتفسخون اين بذات دالا في بدك فسخ tunda ne in an wanke karshen da zai koma kawai kamar fedadden nama kamar a ce zabba an fede ka kaga zabba an kaga wannan ba zai kyan ba sai a bashi an zai duguna aslama عام زيد بن أبي أنيسية الجزري قال كان رجل من المسلمين في جدوة خيبر أن يوم كنت بسكين في الماء أفاق خيبر أصابه جدري أكان في نية إن ذا هنا لكن ذا وأن الجدري يسامشي وأصابته جنابة فإذا جنابة فجت له أصحابه جكي وجكي كل سجى يديري abokai suka yi masa wanka ya yi mafarki fata har alhamu naman ya zabanye gaba ɗaya famata ya mutu abkir zalika li rasulillah aka ce ga abin da ya faru وقال قتلوه قاتلهم الله قتلوه قاتلهم الله haka bai diga ce sun kashe wannan bayan Allah ya Allah ka kashe su ba sun kashe wannan Allah ka kashe ba cikin gudanar mutum a wannan hannun ko kuma masa wanka ai in ka sani ba ya kamata ka yi ka zo kan abu ka zo kai kai da ka san yadda aka sai a yi ba a ciki ka tambaya wato girman kai bayyana duk a maskilorin da suke bayan yanzu a gaban mu mutum ya yi su yi domin ba ka san wannan abin suka ga ke kan gaban kanka. wanda inda ka faɗi wani ma ya san in ya faɗi ba za a sai kaɗi wannan abu da sai ya aikata shi kawai to kuma na ke samun matsaloli to da annabi bai san su ba kawai su ne suka gani ya kamata su zaka kawai da zai gaishe cikin hali a saboda kishin addini kawai suka kama su kaje suka masa amfa jiki ya fara ya gaba da mutum ne musu shi yasa annabi ke musu haka kuma gaskiya wannan magana inda fi zalika da ibra duk abin da aka zo kanka komai kankantan fa duk jibra kamar dan wannan da sai na tambaya ba kan duk da ka gaba da ilimi akan wannan abu to kaka yi shi to dai inda ba makawa ba yadda za a yi nan sai ka ijtihadinka amma kawai in abu ya taso ma kawai ba ruwan kawai ba kai sai ka kai shi karshe bai أما كان يكفيه بين إشارة بعين ينبماه بالصعيد ai wannan ne hadisi zai daga cikin wanda ke cewa maganin jahilci tambaya mutum tambaya wannan na aka ce tunda zan an bar wancan ciwo na'am eh. eh ba zai sake ba kamar misalin mutum na daji kila sahara sai ya yi mafarki da daddare gari ya waye ba ruwa hatta in yana da tsawon ruwa ɗan kaɗai riƙe ruwa saboda rayuwarsa ga janaba ya yi mafarki ya yi taimama ya yi sallah san gaba in ki samu rafi to nan zai yi wanka saboda sallar gaba amma sallar da aka ta riga ta yi alhamdulillah nan eh. to zai tambaya ta yau kwanan mai tambayan ta ce mace ce mijinta zai yi tafiya sai ya ce mata idan wata shida ta yayi wata shida bai dawo ba to shi kenan ta je ta yayi shin wannan magana kake za a ɗauke shi ko kuma ne za a ɗauke shi nan irin wannan rikici ba a ce masa ainihin eh, sake ne tunda in wata shi da yadda da ba sake ne da sharaɗi kaga kamar mu'allaki ne idan wata ne yi shiga shi na ke kamar sake mu'allaki amma a irin wannan in yi auku ba neman amsa ba akwai wanda zai tambaya an sa kawai shi nema amma abin bai auku ba shawara a irin wannan yanayin irin wannan a yanzu ba za ta kai da hukuma idan zuwa wurin hukuma zai wahala sai ka ce a wannan magana ka yi dai a nemo shi sai da yanzu da gani sai kana iya musantawa kuma kuma zai yi a kwashe rai shiga ƙasa ne kan mu je mu haɗaka shi ke nan sai je ya samu a nemo iyayensa ko da akalla mutum biyu bangaren ta kowa mutum biyu haka ko a anguwa a nemi kamilai irin a hada da mai anguwa da limamin gari da sauransu a sami wannan magana saboda musu a yanzu kuma zai iya aukuwa ta wata karin ko a samu dai mutane kamilai wanda su kullum akwai mutum da in ka faɗi magana gare shi shi ba ruwan shi sakwa kuma shi ne ɓallar ga kai shi ya ma manta an faɗi magana an an ce ni na manta a samu tsayayyu ke to ga abin da ya faɗi su wannan kafin maganar da kai mu'allaki ne saki ne mu'allaki cewar cin lokaci kaza yayi ya fake mu'allaki ne to zo da kadan an zauna aka shi ke da ta shi da kare yau rana kaza da kan kaza in bai dawo ba to shi kenan ku fake yawo mu'allaki ne amma kakkan hukunci da shi a haka ita kadai ta mai da taron anguwa sannan kuma la duk da a haɗa da malami da mutane ta wannan ba komai wanda ya kamata kai kara ba a farka tambara a nemi malami sai wanda yake tsayayye ne tsoron Allah sa ta wannan masana in ma ta kafa kafa ko alƙali ya da alƙali to ga abin da yake shine aula irin wa'annan mu'abbala su in suka zo inda a aikace ne Wa an haɗa su da shaida bai karfi in ba haka ba za a waye gari ana nadama daga baya nan eh da wata ta ba hanyar zai rubutun ka zai rubutu ma ba wuskila in yi rubuta ya rubuta ka a wurin algali zai rubutu na za ka samu rikici a kansa to ke shi bai rubuta ba ya za a riƙa masa mutum. sannan za a ce in yi rubutu ya gama ai wannan duka kaddare kaddare ne ba kuma zai yi ba da yi wannan isa wannan a nan fa wannan dangalawa na hannu su ne ba da matan canza to shi kansa wannan dangalawa na hannun a yanzu ai ka gani aka dangala a hannu abinda ake gudun da in aka samu rikici dole sai ta yi nisa fa tunda ba ko ina ne ake iya gano wannan ba dole sai dai an yi dokin bincike za a gano babu irin shi Haka dai inda ake gudun kullum ban san me yasa ne duk kwasan magana a fashi gabanni kuma shi ne waraka takarda yanzu akwai mayan da zai iya rubutu da dama ya rubuta da hagu ya yi rubutun mata ya yi rubutun maza har akwai mai rubutu da kafa sauran ana sa a haɗa shari'a da shi a nan za ka samu mutum ya iya sa hannun ganna kaza ya iya sa hannun in ba da kaza ya iya sa wa in zai kalli sa hannun gaba irin shi amma ba ya da wannan na dangwalawa wanda zai dangwala ya canza ya dangwala ya zama wani dangwalan bai da shi to in wannan zai yi nisa tunda yanzu wannan ba waye zai iya a dangwalan ya bi kajin dangwalawa har a na na'urar da za ta nuna wannan kaza shi ma zai za ta tsawo domin wannan ƙarshen ta sai haɗa da lauyoyi to kaga tun farko aka wace kan abin nan kullum shugabanni maganan ka haɗa abu da shugabanni ko da ka ɓace na ka yi haka aka yi haka aka je da aka dawo za ka samu inda za ka rike sai dai a ga dama fin ƙarfi in an ga dama fin ƙarfi wannan dama to amma dai ni ke da gaskiya kun ji ƙarfi da yayi ku ji Allah ya da maka ɗauki tanadi ko da ganin aka kama ɗaukan irin wannan tanadi duk da hankali zai ja da kai to haka hmm. Hmm? to an ji wannan ka'idan kai kana son a faɗi hukuncin ne a tafiya ka zan an rikici ne shi alkali shi zai faɗi wannan ga yadda za a yi ina faɗa ku ku daina shiga irin waɗannan abubuwa a haka a yi su a galibin abubuwan nan in aka yi su a sama aka tafi sai ka ga ɗanyen rikicin ya dawo ma ko ba zai dawo kuwa sai kuma bai faɗi abin da yake so a tattauna a yi ne da a watsi ni zai dawo mu nam eh to eh sha kuma ba da wannan dama ana yi duka kyau ranar ka an gama shi a gida a gaga da sun ɗauke da wannan da bai taso ba yasa ake ce muku duk abin da za ka yayi kai abu a yawayen ka tun da idan aka sai alkali ya sake an gama shi an ajiye shi ne zama a tunda akwai ka'idan aiki idan mutum ya yi tafiyar da ba labari ba ka ba za a baka lokaci kaza in ta kai irin wannan lokacin za a ce to shi kenan akwai ka'ida da ake gadawa ya ta zo ta sake ya sa hazo ya yi rubutu ya yi abun nan ɗafa dukkan da za a je wannan rubutu za a ke da shi kullum ku kiyaye abu ka yi abu kakka daina ɗakan an yi kaza an yi kaza kai amsar ce ke gaban ka to duk in kai fatawa irin wana in an je an dawo an je an dawo ta da dawo ma har kan shari'a da irin yadda ake aikahi da aikahin hawar aure kaza ba irin wannan ke kaza ai ba ko su ba duk inda aka je wannan hanyar da muka ce abi an mata iyaka ai ba ta ko ina ka daina tunanin ka Allah ka je ta san ai kamar misalin na ake maka mace ta zo ta mutu ranka shi kenan ai ka ce alhamdulillah da an hadiyar Allah da jiran kai laka min umar da ami ka musuluntar da ita ka rike ta ka ciyar da ita ka sayar da ita ka yi wane ne ka yi wane ne kana zaune wata ran sai ka ga yan sanda ko sojoji su zo sun kama ka ce sato ta kai lokacin da ka wani cewa oh, an ƙi musulunci an ƙi kaza kai ma ka ƙi musulunci mace ta musulunta masha Allah muna murna da musulunci ke za mu koya muke musulunci amma yanzu gucewa za ki yi in wucewa za ku yi lafiya amma har ba ki raina auren mu to shi kenan dole wannan magana muna bukata mu muna zaune mu aikin mu karantarwa amma muna da shugabanni kuma shugabanni na tare da su muke sun tare muke tafiya mu muna da shugabanci don haka nan ta musulunta shi a tsanga za ka bata in ka ga ƙungiyar nan za ta baka da ciki in an samu ne ƙungiyar take tare da kai in rikici ya same ka naka ne mun kan ce shiga mun san irin wannan matsalolin ku ji ku ce kawai da kusan yadda ruwa ke tafiya ba ƙungiya tana tare da kai in an samu idan ya fi ta kasa samu kadarwar ƙungiya da kai to kaga kai kake kayan ka to shi kenan tun da yake haka ne ai akwai wanda ba zai bani ba sai ka haɗa da mai anguwa mai anguwa an samu karuwa ko duk da mai anguwa zai maka shiri ta ce masha Allah shi kenan ke ja a ya anguwa na wayar kafin ka wajen ake aikin ka ne ka ɗauki wannan magana a kai farjin haki ne a yi kaza a yi kaza a yi kaza a yi kaza kila ma a wani ɗan rubutu haka ta shi kiran ta musu ta mun samu ƙaruwa mun samu ƙaruwa haki ne kada ka ɗauka mun kawo ma nauyi ba kome kai uba ne mun yadda kai uban mu mu je a matsayin uban kafa don haka dan ta musulunta ya ta nan kai kuma wakilin sarkin musulmi ne shi kenan mu zauna a haka mu za mu ciyar da ita mu za mu shayar da ita mu za mu ɗauki dukkan ɗawainiya wanda duk zo ina neman ta to shi kenan za mu za zo wurin ka ba ga mun gida ba in ku ya zama kai kaɗai ne a gaske kaɗai ne aka ba ɗan a cikin kafa yake da jama'a na kallo kuma ko daɗin faɗa ba za ka ji daɗin faɗan ba shi nan ana zuwa wani hakimi ya ce a kwarai kuwa ni ne babanta. don haka nan in an mata kayan ɗaki za ta aure sai a ba hakimi Sai ta bayar da mu bayar ba kuma muke nema ba an mata gado an mata menene ce to ba banki hakimi ya miki gado ya miki kaza in dai Allah muke muke ba sai mun ce mun duka yi ba hakimi ɗaura mata aure ya ba da aure ya yi wane ne a zana ta ta ba in gobe ne zai sa ta sake ce to sai zai gidan mu ne ba ta. da hakimi ne ya sa ta kafin kuwa wanda magana tana da tushe ko faɗa za a za a yi shi da hujja shi kenan kai ya kai an yi haka au gani yaro da zai na ji ai ta musulunci daga ƙasa ka zama ta zan bucikin murna aka zauna ce to dan na za a yi mata aure zo nake duku kar ku yadda ku ɗora mata aure a je wajen hakimi hakimi ce gaskiya ne namu ne Allah ya saka muku da alheri ashe da ana kai ba da kunya ashe ku masu kunya ne ashe ku masu da'a ne aka daura aure hakimi ne karbi komai aka dukkan komai malam ba a shekara biyu da soja an zo cewar a matsayin sa aka yi haka ne ni wanda ya musulunta da sannan take ya tsale hakimi ke kan musulunci take kuma ka gashi gashi ana da dama a duniya da da ta yi addini yi haka yi haka rikicin ya mutu shi ne yanzu da gudu ya sami da kyalla a kan alihi sai ke yawa na gana gaskiya ne kawai to amma duk cikin ku wanda bai taɓa da rikici zai fita da kyar so ike a tafi so ike a tsallaka so ike a babban abin ko nan muna magana da wannan wani rikici da aka faɗa in Dr. Khalid yake ta sa kasar jamari ce wallahi a yanzu a gaban kuna da test ilimin wa'annan sun fi ɗan. Kin ba ɗaukar abin tushe ba. Tun da ɗaukar abu tushe in abu ya tawo rigi rigi rigi rigi ba ka shiga. Wannan neman da ka shiga ce a ka yi haƙuri da ran shiga ba. Ba ga wani ba ana naira abin da za ke nasara ne. saboda ka wannan magana tana jikkowa ba amsa ne ba ba in hakimi na bukata a bashi amsa ne daga ake na ma faɗi hausa to amma wannan ba za a yi amfani da ita ba to amma aka kai ta aka yi wa kara hanci shi ke nan ba abin da za a yi ko ya tafi kwanta shi na karewa shi ya faɗi hakimi ya ce alƙali ya buga stamp wani ne ya buga stamp amma ka je ka rubuta takarda kai kana son ka zama kai ne alƙalin kanka kai ne shugaban kanka kai ke gudanar da dukkan komai da kanka in rikici ya taso ya kare a kanka yanzu nan za ka fara waye yau dole kusan akwai abin da za ka iya yi akwai wanda karatu kai ka san hukuncin ka ko ka ba amma hukunci nan bai kamata ka dauke shi da kanka ba tun da ba gwamnati muka kafa ba to haka akwai tambayoyin da da za su amsu ba kuma in an amsa su ba amsa ne babu ba amma ba zai iya gudana ba sai an sarka shi ba inda za a sarka shi ba burin ka ka ba da kasawa ba ba burin ka da ka shiga kaza ba ba burin ka kai kaza ba ya baya ayi nasara ko na iya aikuwa amma muna son abu ya aiku ya zama bai tafi ba an warware an gama to ba duka ke ruwa ba wannan shi ne matsalar ku ko dangana ka da inda ya kamata ku dangana ka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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربنا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين